Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 24 ga watan Oktoba shekarar 2019 a kan mita 17,25,49 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To yayin da a ƙasashe masu tasowa ake korafin barin mata a baya a fannin ta da maɗar tattalin arzikinsu domin su yi gogayya da maza. To ko a ina Najeriya ta kwana? gwamnatoci na jihohi oh. da kananan hukumai za ga suna fitar da tsare-tsare ma kafin gwamnatin tarayya na tsare-tsaren da za su kula da mata mm. musamman tallafawa mata mm. yanzu zan iya gaya maka wa'yansu gwamnatin za ga koyawa mata sana'o'i suke yi. Sule Mummuni Barma zai gabatar da shirin nakasa Sannan Ridwan Abbas zai gabatar da shirin sharhin jaridun Ghana. sannan kuma sai saƙonnin da kuke bar mana a kan na'urar tarho amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga Siriya domin kaucewa ci gaba da zubda jini da ake yi da ɓata dukiyoyi a ƙasar wacce yakin basasa ya ɗaiɗaita tun da an riga an yi galaba a kan mayakan ISIS da suka ayyana ƙasar a matsayin dolar su. shugaban amurka donald trump ne ya bayyana matsayar ajiyar laraba yana mai cewa lura da shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin turkiya da mayakan kurdawa da amurka ke marawa baya a arewa maso gabashin siriya na ci gaba da gudana lokaci yayi da amurka za ta bar wasu su ɗauki ɗawainiyar samar da zaman lafiya a ƙasar a ranar talata ta gabata turkiya bata wato ta ce bata ga dalilin da zai sa ta ci gaba da kai hare-hare akan kurdawan ba bayan da amurka ta sanar da ita cewa kurdawan sun janye a yankin lamarin da ya sa shugaba trump ya ɗage takunkumin da ya wa turkiya dalilin har-haren da ta kai I've therefore instructed the Secretary of the Treasury to lift all sanctions. Ya ce na ba sakataren bakin malin Amurka umarnin ya ɗage takunkumin da aka saka wa Turkiya ranar 14 ga watan nan sai dai idan har wani abu na aka siye gitta. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke jagorantar binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nemi a miƙa musu. waɗanda ke da alaka da zargin tirsasa ƙasar ukraine da shugaba trump ya yi na takaddamar da bincike kan abokanan hamayyarsa domin hakan ya taimaka mai a siyasance a cewar 'yan majalisar wakilan ƙasar ma'aikatar ta riƙe wasu saƙonnin imel da na testes da kuma wasu saƙonnin waya da ke da alaka da binciken da suke yi shi dai shugaba trump ya jima yana musanta cewa ya aikata ba daidai ba kan wannan zargi wato ya musanta cewa bai wani laifi ba dangane da wannan zargi da ake masa. shugabannin kungiyar tarayyar turai na duba yiwuwar ƙara tsawaita wa'adin ficewar burtaniya daga tarayyar bayan da 'yan majalisar dokokin burtaniya suka haifar da tarnaki a yankurin da firayim minista boris johnson ke yi na ganin ƙasar ta fice daga kungiyar a ranar 31 ga watan nan na oktoba bayan da ya sha alwashin barin tarayyar a ƙarshen watan nan ta kowane hali Firayim Minista Johnson ya ƙudiri ra'aniyar ganin an yi sabon zaɓe inda yayin da yake jawabi a gaban 'yan majalisar wakilan ƙasar a jiya Laraba ya ci gaba da nuna fatan ganin Birtaniya ta fice daga ƙungiyar ta EU a ƙarshen wannan wata. Ya ce ba na tsammanin al'ummar wannan ƙasa za ta so a samu jinkiri, ni ma ba na son jinkirin. Na ƙudura aniyar ganin mun kai gaci amma ya zama dole mu jira mu ga shawarar da ƙawayenmu na EU za su yanke a madadinmu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni daga botswana na cewa masu da kuri'a sun kai har yammacin jiya laraba suna bin dogon layi domin jefa kuri'unsu duk da cewa an rufe rumfunan zaɓe hukumar zaben ƙasar ta ce ta ba mutanen da suka riga suka shiga ɗakunan jefa kuri'a damar jefa kuri'unsu amma waɗanda ba su kai ga shiga ba an dakatar da su daga kofa dan dai da kwanaki biyu ake sa ran hukumar zaben ƙasar ta inec wato ta IEC za ta bayyana sakamakon zaben wanda aka kara tsaka wato aka kara tsakanin shugaba mai ci Makuetsi Masisi na jam'iyyar PDP da abokin hamayyarsa Duma Boko na jam'iyyar adawa ta UDC. tsohon jami'in tsaron isra'ila benny gantz da jam'iyyarsa ta blue and white party sun bayyana niyyarsu ta kokarin kafa gwamnati bayan da firayim minista benjamin netanyahu ya bayyana a ranar litinin cewa ya gaza yin hakan dama shugaban kasa ta isra'ila river revelin a hukumance ya yi wa jam'iyyar ta blue and white mai matsakaicin ra'ayi ta yin kafa gwamnatin haɗakar wacce za ta haɗa kujeru 61 a matsayin mai rinjaye a majalisar dokokin ƙasar da ake kira knesset a halin da ake ciki jam'iyyar ta blue and white na da kujeru 33 wato kasa da 35 da ta samu a zaben da aka yi a farkon watan afrilu ya zuwa yanzu an ba jam'iyyar kwanaki 28 ta nemi haɗin kan ƙananan jam'iyyu domin kafa gwamnatin ta haɗaka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar afirka ake kokarin ana ake korafin ana barin mata a baya a fannin bunƙasa tattalin arzikinsu domin su yi gogayya da maza kowace irin rawa majalisar dokokin najeriya ke takawa wajen ganin an tallafawa mata musamman waɗanda suke karkara tambayar kenan da abokin aiki na ibrahim ka'almasi garba ya yi wa honorable hafiz kawu mataimakin shugaban kwamitin kula da bankuna da kudade a majalisar wakilai yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu aikwa mata in ka duba za ka ga mata suna ba da gudunmuwa sosai wurin fannin tattalin arziki musamman irin kananan sana'o'i wanda za ka ji bature na cewa small medium enterprise mm. wato ko kuma micro small medium enterprise msme mm. mm. abinda bature yake cewa wa'annan za ga in ka je gida sai ga mace tana sai da magi tana mm. sai da sabulun wanka mm. sabulun wanki wata kankara take yi wata man gyada take siyarwa mm. wata ma za ka ga sana'o'i iri-iri kanana na cikin gida wata ma za ka ga za ka ga ruwan sanyi take sa wani zoko take yi wani kunun aya wani wani za ka ga kunun gyada wata ma za ka ga dan wake take tana siyarwa wanda za ka ga wannan duka-duka jarin nata bai fi dubu goma dubu ashirin ba shi sa zuwan wannan gwamnati shugaban kasa ya kirkiri wa'annan su programs wanda wannan programs da ake mm. ce mu social investment program mm. a ciki akwai programs guda biyu wanda ake wa ɗayan jeep wato government enterprise and empowerment program wanda ake ba mata tallafi daga naira ɗaya zuwa dubu ɗari mm. sannan na kwana-kwanan nan ma da ake wanda ake ce masa trader money eh. wanda ake zuwa kasuwanni wanda mataimakin shugaban ƙasa shi ya dinga bin kasuwanni eh. ana selecting mata hatta da maza ma mm. ana ba su eh. tallafi na dubu goma in sun nema karkashin wannan bankin da ake cewa bank of industry mm. wai ah, abin ake nufi ah, shin akwai ah, wani shiri takamaimai na tayar da matsar mata kuku dai a ƙarƙashin wani shiri ne kuma su suke amfana na tayar da ai wannan shirin da na gaya maka wannan shirin na gaya maka musamman shiri ne da aka yi shi don mata don ko komadan mata su kadai su kadai mm. shi sa aka dinga tallafa musu saboda turawa mm. da ike sun kafa wani shiri misali na zuwa kasashe masu tasowa najeriya na daga ciki da suke ganin kamata yi a je a a wato a karfafa mata masu 'yan kasuwa mata saboda gani suke mazaje a kasashe eh, masu tasowa kamar sun takura mata ba su buɗi ba su ba su damammaki kamar yadda suke bai wa maza kana ganin akwai wannan matsalar koko bature ne bai fahimci ainihin abin da yake faruwa gaskiya a kusan in ce bature bai fahimci abin da yake faruwa ba mm. ka san mu in ka koma najeriya musamman arewacin najeriya muna da al'ada mm. muna da kuma abin da ya shafi addini a kowane gida za ka ga in ka je gidan mata akwai irin sana'ar da suke wa'yansu matan ba sa sana'a amma za ka ga kuma gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumai za ka ga suna fitar da tsare-tsare ma kafin gwamnatin tarayya na tsare-tsaren da za su kula da mata musamman tallafawa mata yanzu zan iya gaya maka wa'yansu gwamnatin za ga koyawa mata sana'o'i suke yi kamar abin da na faɗa yin harkar yin sabulu dinnan harkar ba su irin fulawa da yin taliya injin taliya da ake bayarwa da harkar kekuna wannan ɗinki yin ɗinki da mm. harkar saƙa ɗinnan nan da ake yi mm. wa'insu ma za ga injinan saƙa suke bayarwa mm. domin matan su koyi saƙa musamman kakan arewacin najeriya lokacin sanyi ya zo za ka ga ana sanyi za ka ga duk waɗanda in ka je za ka ga mata ne ake tallafawa da wannan sana'o'i tunda mu a fannin mu ba zai kamar yadda bature yake tunani ba saboda kamar yadda na gaya ma harkar addini da al'ada a bar mace ta fita saka ta yi yadda take so ba zai yi ba sai ka kula ka ga tarbiyya ma ita kanta mm. mu abin da muka sani abin da addinin mu ya koya mana da yanda muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi sune mu sa mata a gida sannan mu ba su jari su yi sana'o'i oh. to honorable uh, daga karshe shin akwai wani alabishir da kake da shi ga 'yan najeriya kan abin da shafi tattalin arziki ko kuma bangaren ku na banki da dai sauransu. To ina son 'yan Najeriya albashir musamman ma da shugaban kasa ya zo ya kawo kasafin kuɗi, mm. kasafin kuɗin da ya kai kusan tiriliyan goma da wani abu. Mm. Wanda shugaban kasa ya kira wannan kasafin kuɗin wato kasafi ne na ci gaba mm. da kuma samar da aikin yi wato sustenance of growth and job creation abin da ya sa wa kasafin kuɗin suna kenan kuma a wannan kasafin kuɗi mai girma shugaban kasa ya ware kuɗaɗe a fanni daban-daban wanda za su taɓa al'umma. kuma ina son ja hankali 'yan najeriya cewa mun san sun yi haƙuri ko muna kira su ci gaba da haƙuri barnar da aka yi ne a baya an yi ba karamar barna aka yi ba yanzu ake gyara kuma ake ci gaba da gyara aka duba babu inda shugaban kasa tun da ya zo a kasafin kuɗi ake saka kuɗi irin wurin ayyuka na musamman wato abin da ya shafi tituna abin da ya shafi titin dogo da fannin wutar lantarki kuma ko a wannan kasafin kuɗin shugaban kasa ya ce babu sababbin aiki da za a kirkira za a karasa ayyukan da aka ɗauko ne yanzu ka duba misali kamar titin da ya tashi tun daga abuja babban birnin tarayya zuwa kano ne mm. girma shugaban kasa ya ba da kwangila tun shekarar ta wuce ana gyara wannan titin oh. sannan in ka dubi aikin titin dogo wanda ya taso tun daga lagos ya zo Ibadan wanda yanzu ana maganar ma ana son zai taho har ya zo Abuja daga Abuja ya wuce Kaduna da Kaduna ya tafi har Kano saboda menene aka yi wannan zai rage wannan zai kawo sauki wurin tafiye-tafiye da mutane suke ko hada-hadar kaya da kuma al'umma honorable hafiz kawu kenan mataimakin shugaban kwamitin kula da bankuna da kudade a majalisar wakilai kafin mu ci gaba dan shakata da wannan. madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu agogonmu a nan yana ca karfe uku da minti goma sha biyu na dare a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mayar da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan mako ya nufi kudancin Najeriya. inda Lamido Abubakar Sokoto ya tantauna da wani mutumin da Allah ya jarabce shi da larura a kafafunsa biyu. Usman Muhammad wanne ainihi ya je fatakwal da sunan sana'ar bara ya rikide zuwa direba inda yake jigilar fasinjoji a motarsa daga wannan unguwa zuwa waccan ko daga wannan gari zuwa wancan. masauraro duk wanda ya ga usman a karon farko rike da sitiyarin motarsa ba za ka taɓa tunanin yana da wata larura a kafafunsa ba haka kuma yakan gwada aikin kanikanci a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso a takaice mutum ne wanda harkokinsa ke cike da abin ban al'ajabi bari da yan barku don jin yadda hirarsu ta kasance da lamido abubakar da za ka dai gani a tsaye a wata anguwa da ake kira civic center da ke nan birnin fatakwal a jihar ribas kuma bakon namu na yau wani bawan allah ne direba da allah ya azama lalura saboda haka bari mu fara jin daga bakinsa sunansa da kuma lalura da allah ya azama masa sa'annan kuma da magana sana'arsa salamu alaikum ni sunana usman muhammed ina zanne a nan fatakot na zo fatakot da sunan ina yin bara to da kuma yanayin da allah ya taimake ni da kuma sa zuciya muna so mu daina bara muna taimaka junanmu shine sai na yi kokari in gaya zan yi in daina bara ko kuma in samu sana'an da zan taimaka kaina da ni da yan uwana shine sai na yi tunani na ce to ya dace in koyi moto ina sa tunanin kullum ya za in iya moto sai Allah da min basira da yau da gobe dai hakan nan har Allah sa na iya moto kuma da na taho fatako allah haɗa da wani mai gida na ana ce masa alhaji mustapha ya sama min moto kuma ina tuka moto ina yin taxi cikin garin fatakol har gobe kuma ina nan ina ta aiki da moto cikin garin fatakol kuma muna taimaka junanmu kuma da dama a cikinmu mun koya wasu motoci suna tuka wasu kuma muna da su a ƙasa wanda ba su da motan kuma muna neman da da yin hanyar za a taimaka mana mu samu motocin don majority gura goma da muke bara ba dole ba so muke ba muna baran ne kawai a bayan da muka iya shi yasa ka ga ka zo ka same ni anan ina gyaran moto na moto ne ma take dan bani damuwa shi yasa na kai fasinja ne na dawo to sai na dan tsaya shine motan ta dan yi zafi to shine sai wani bawan Allah ya tambaye ni yace me yake faruwa nace motan ne take min obahi shine sai yace to in samu bakanike sai na je na kira bakanike sai Allah hada mu da kai sai kake min wannan abin din mm. to misali gashi kana da wannan lalura ta da Allah ya aza maka sannan kuma kamar ya zaka bayyana ita wannan sana'a lokacin da ka kwashe kana yin ta a jihar Rivers din a nan birnin Fatakwal. Eh gaskiya wannan sana'a da nake gaskiya alhamdulillah don wannan harka da muke na mota dinnan nan ya dan fiye mana barace barace da muke kuma duk guragunmu da muke baran nan muna kokarin mu ga mun samu taimako daga jama'a zuwa ko gwamnati da sauran yan uwa musulmi da kuma duk wanda zai iya taimaka mana in za aka taimaka mana game da abubuwa na ci gaban rayuwa sana'o'i haka da kuma a sai mana motoci a dan don guragunmu da dama wanda muna wasanni muna sport da dama akwai masu daga karfe akwai masu shiga swimming na ruwa akwai masu gudun keke akwai duk irin wasannin da masu kafa suke muna yi tunda a nan jihar Rivers a duk wasannin da za a yi jihar Rivers ita take zuwa na daya kuma duk yan arewa mu ne mu ne muke zuwa muke yi a nan garin saboda me saboda muna wasu da dama suna barin arewa su zo na mu yi wasa to shi yasa haka Allah ya zama mu a nan garin Eh, to misali kamar tukin mota ita wannan motar taka kamar yadda ni fahimce ta misali ga wasu karafuna nan an saka maka a ciki waɗanda ka nuna misali za ka tuka motar kamar menene bambancin ta da sauran motoci waɗanda yake ba guragu suke tuka su ba bambancin mota nan da sauran motoci kawai waɗannan karafunan ne waɗannan karafunan mu ne muke zuwa mu je mu samu mai walda ya mu nuna mishi ga yanda don ko ka je gu mai walda kace kai min karfin da zan tuka moto ba zai maka ba amma in ka je ka nuna mishi kace ga yanda nake so ga yanda nake so in ya haɗa maka shi kansa sai yayi mamaki ya ce ah to wannan abun dama da kace in maka dama ga abun da za ka yi da shi don mu muna iya zuwa ma ba tare da moton ba don ni wannan karahunan na haɗa su shekara uku suna ajiye ina neman yadda zan iya samu moto ban samu ba duk wanda na je da wannan karafunan nuna mishi na ce taimaka siya min moto don in ringa yin taxi in daina bara sai ya ce ni ba zan iya tuki ba kuma ni ba ne da kafa ko kuma fasinja ba za su hau moto na ba to amma da Allah ya taimako dai a haka wani shahada ya dauke ni muka je inda ake training na kullu hakan nan ya dauke ya bani moto na daura ina daurawa ba a yi sati ba ko kwana ina jin kwana shida ne na fara shiga cikin gari ina tuka moto kuma har ga yau ban taba Allah bai taba jaraba da wani tsaitsaye na in buge wani ko in abin nan ba da Allah taimako muna tuka mota cikin gari lafiya lau kuma a hakan muke samun taimako daga mutane wasu suna dan sayi motocin su ba wasu mu wasu kuma dai hakan nan dai suna nan sun iya motar mun koya musu amma babu motocin to shine dai kaga muna ta kokari dai muna taimaka mu ai ina taimaka da san ka gani da abokina to wannan abokin na da ka ga mu tare yanzu haka na tafi daga koya mishi ne kusan yanzu zai iya daukar motar nan daga nan har obi ba za mu je da motar nan amma mi ba hayan mu da motan da zamu mu bashi kuma ni kaina ni ma ina so in samu in canja motan wanda in Allah ya kawo min hanya na canja moton zan iya bashi wannan moton in ce shi ma yana tukawa don ya daina bara tunda yanzu haka muna rabuwa da shi in ba don yamma ta yi bara zai tafi to ka gani kaina ba dan so a ce shi ma ya iya moto kuma yana tafiya bara ba to kamar ku da kuka fito daga jihohi daban-daban na arewacin najeriya shin ita wannan sana'a da kuka dogara gare ta kuna da yawa ne ko kuma kusan ku biyu ɗaya ne kuke tokin mota a nan birnin fatakwal gaskiya a nan birnin fatakwal a gunmu don za mu kai mutum takwas haka zuwa goma don hadda waɗanda ma ba hausawa ba mun koya musu moto eh akwai kuma wanda suna na a ƙasa wanda sun iya motan kuma babu motan a hannun su haka amma kuma suna fita baran a bayan da suka iya amma kuma a yanzu haka muna wanda muke cin garin fata kuma muke tuka mota mun kai mutum takwas wanda muke tuka mota na san gwamnatin da ta wuce ta rotu mai aminci 'yan shekarun baya ta fito da wani shiri na ba da motoci eh, misali ga guragu 'yan jiha da ma waɗanda ba 'yan jiha ba kamar a wannan lokaci kana cikin waɗanda suka amfana ko kuma misali akwai wasu da suka amfana 'yan arewacin najeriya da suke zazzaune a nan birnin fatakwal Eh, a gaskiya waɗannan motoci da gwamna ya bada mu da yake mu yan arewa ne ba wani gurgun mu ɗaya da ya samu wannan motoci amma kuma a cikin guragun da suka samu motocin wasu daga cikin suna zuwa muna kara musu haske game da yanayin yadda abun don wasu sun je sun koyi motan amma kuma ba za su gane yadda abubuwan yake ba yadda mu suna zuwa su tambaye mu su ce mu mun iya motan nan amma yaya kuka gani abu kaza yayi kaza mu ne za mu kara nuna musu don yadda karafunan da suka zo motocin daga waje aka haɗo su amma da suka zo suka ga mu karafunan mu da muka haɗa namu na kanmu na walda sai suka ji daɗin tuka motan mu fiye da wannan motar da ta zo a waje don ka gani karafuna nan guda biyu ne dannawa kawai nake totur haka haka danna nake danna birki to amma su motocin da suka zo daga waje hannunka zaka dan lankwasa hannunka ne haka kullun yatsunka biyu suna nan a lankwashe ne a haka a haka zaka tuka mota to shi yasa su kansu ke mamakin irin yadda muka hada karafunan mu kuma ga mota ta zo daga waje amma kuma tukin namu yadda muke yi namu yafi nasu sun fi jin daɗin tuka motocin mu akan irin motocin da suka zo daga waje kamar misali tukin wannan motar wani babban al'amari ne kamar masu fasinja da kake dauka ta ina da ina kake zagaya da su kuma ya kalubale na shiga misali su lura ga irin lura da kake da ita ko ba wani kalubale wajen shiga motar to yanzu kamar fasinjin da muke dauka don sau da yawa in na je tasha ina lodi sau da yawa wani in ya gama na bude bud ko kuma na bude kofa zan danyi wani abin nan ya zo zai hau motan wani yana iya zuwa ma ba tafiya zai ba sai ya zo ya ce wannan shine mai motar na a ce sai ya ce zai hau don akwai sau da yawa mutane da dama za su ganni na hau motar sai su zo su hau gaba su ce za su biya kuɗin gaba gaba daya domin mi don su ga inda nake tuki wani ma zai sa waya ya ringa ɗauka ya ce shi da yana da karfi da zai iya canja min moto a'a da yana da karfi don sau da yawa mun ɗau fasinjan naira ɗari biyu in ya bamu ɗari biyar wani na iya bar mana canjin ɗari uku in mun ɗau fasinjan naira hamsin ya bamu naira ɗari ko ɗari biyu na iya bar mana canjin don su sau da yawa za mu ɗau fasinja canjin naira hamsin naira ɗari suna bar mana kuma za mu je gidan mai wani ya ga mun sauko a motan ya biya mana man za mu je wurin abubuwa yanzu ka gani nan ina kunce taya da kaina zan buɗe bonnet da kaina in duba ruwa zan canja fuel da kaina zan sauke kafureto na kasa in kunce in wargaje shi kuma in haɗa shi da kaina. To masauraro nan za mu ja birki a shirin na kasa na yau sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin wakilin muryar amurka a fatakwal lamida abubakar da bakonmu usman muhammad ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. Na kasa ba za ta A gaida Suleiman Mini Barma yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. da jaridar daily ga damu soma sharhin jaridun na yau ta kuma ruwaito wannan labari ne yarjejeniyar pds don amfanin ghana ne gwamnati ce ta faɗi haka jaridar ta ce gwamnatin ghana ta musanta cewar ta kula yarjejeniya da power distribution services uh, a cikin ganganci da rashin sanin makamar aiki gwamnati a makon jiya ta ba da sanarwar niyyarta na rusa wannan yarjejeniya da pds watanni bayan ta nuna cewar ta gano kurakurai a cikin yarjejeniyar da pds ita ko jaridar daily graphic wannan labarin ta ruwaito dakatar da biyan kuɗin ƙungiyar iyaye da malaman makaranta na shafan ayyukan gine-gine da ake gudanarwa jaridar ta ce zababban kwamitin majalisar dokoki a kan ilimi ta nuna dagewanta wurin tura ra'ayin dakatar da wannan haramci da aka azawa ƙungiyar iyaye da malaman makaranta a duk manyan makarantun sakandare cikin ƙasar chairman kwamitin mr william a japan kwaitu shine ya jagoranci wannan aniya ya faɗa kuma ma 'yan jarida cewar wannan ra'ayi ya biyo koke-koke da manyan malamai na manyan makarantun sakandare sun kayi ne cewar tarin ayyuka da ptn ke gudanarwa an dakatar da su saboda an hana karban kudade daga mambobin kungiyar malamai da iyayen yaran makaranta 'yan china dubu hamsin suke gudanar da harkokin haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya a nan ƙasar ghana jaridar ghanaian times ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce bincike da sashen binciken gandun dazuka na ƙasar ghana na majalisar kimiyya da binciken masana'antu sun nuna cewar kimanin 'yan china dubu hamsin masu haƙan ma'adinai suka bar ƙasar china zuwa ƙasar ghana domin shiga harkar haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da aka fi sani da galamsi masu haƙan ma'adinan na 'yan china daga yankin shanglin county ne da ke cikin guangxi province inda aikin haƙan ma'adini ne al'adarsu ita kuwa jaridar daily statesman wannan labarin tarwaito kasar ghana za ta iya samun har sama da dala biliyan biyu a duk shekara daga kiwon kudan zuma in ji masu sarrafan zuma din jaridar ta ce mambobin kungiyar masu kiwon kudan zuma sun yi kira ga gwamnati a bangaren ajandarta na a samar da masana'antu ta mai da hankali sosai wurin kiwon kudan zuma da kuma samar da masana'antar zuma wannan na tattare da albarkatu masu tarin yawa da za su samar wa kasar makudan kuɗi na kasashen waje tare kuma da samar da dubin dubatan ayyuka faɗin ƙasar. da wannan sharhi na jaridar da stisma muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Redwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, a Accra, Ghana. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana a wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. suna na bishir baka auren auta yan albasa katsina taranci najeriya ina so in yi amfani da wannan dama kan tafiye-tafiyen da shugaban kasar najeriya da muhammadu buhari ke a kasashen duniya gaskiyar magana ba mu gani ba a kasa saboda talaka suna cikin wani nan ya kamata da wannan tafiye-tafiyen wanda a zo a kafa kamfanuka a jihohi wanda talaka zai gani a kasa saboda hanyar talaka na cikin wani abu talaka na sun zaɓi da muhammadu buhari domin sun tabbatar da cewa mutum ne mai adalci wanda zai taimaka ma kasar nan idan haka muna kene kyakkyawan zato har yanzu amma talaka dai har yanzu gani a kasa ba da fatan za a gyara talaka ya gani a kasa mun gode ta Hausa Radio America. Salamu alaikum. Kafin mu sallama da ku ga Mahmud Lalo da takaitattun labaran duniya. Amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga sire domin kaucewa ci gaba da zub da jini da ake yi da bata dukiyoyi a ƙasar wacce yakin basasa ya daidaita tunda an riga an yi galaba akan mayakan ISIS da suka ayyana ƙasar a matsayin daular su. shugaban amurka donald trump ne ya bayyana matsayar ajiyar laraba yana mai cewa lura da shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin turkiya da mayakan kurdawa da amurka ke mara baya arewa maso gabashin siriya na ci gaba da gudana lokaci yayi da amurka za ta bar wasu su ɗauki ragamar tafiyar da zaman lafiya a ƙasar 'yan jam'iyyar democrat da ke jagorantar binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump sun buƙaci ma'aikatar kokin wajen ƙasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nemi a miƙa musu waɗanda ke da alaƙa da zargin tirsasa ƙasar ukraine da shugaba trump ya yi na ta ƙaddamar da bincike kan abokanan hamayyarsa domin hakan ya taimaka mai a siyasance shugabannin kungiyar tarayyar turai na duba yiwuwar ƙara tsawaita wa'adin ficewar birtaniya daga tarayyar bayan da 'yan majalisar dokokin birtaniya suka haifar da tarnaki a yankurin da prime minister boris johnson ke yi na ganin kasar ta fice daga kungiyar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.